Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Abdulrahman Amwase Amwase a can jihar Plateau. To. Ya ce wai kullum yana fama da ciwon jiki, me yake sa haka? To, ai akwai abubuwa da ya hajiya da su za su sa mutum jikinsa ya ta ciwo. Wani lokaci, in dai mutum bai huta yadda ya kamata, bai ci abincin da ya kamata, ko kuma kawai eh waɗannan abubuwan su ne musamman ko kuma akwai wani abubuwa a cikin jikinsa wanda kawai bai aiki yadda ya kamata. Saboda in dai bai jin kullum yana jin jikinsa na ciwo kowane lokaci ya kamata ya je a duba domin bai kamata mutum jikinsa ya ciwo kowane lokaci ba. Tana yi wa alama ce ta wata cuta? Eh wani abu ne ke faruwa a jikin nasa. inda musamman ma yawanci mutum ba ka cin abin da ya kamata ba ka cin abinci wanda yake da kyau sosai ko wanda ya kamata kuma ba ka huta yanda ya kamata kan ba ka bacci yanda ya kamata da saura to wannan na kawo na amma in duk waɗannan yana yin su to ya kamata ya je a duba domin ya je a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan bai kamata yana ko lokacin jikin suna ciwo ba hajiya. Akwai wani irin gwaje-gwaje na musamman ne da za a yi kamar Eh da ake shi da inda mutum ya akwai wanda ake abubuwan da ake kira physical za a dubi komai ne da su jini ne da yanzu jikin mutum ke aiki komai za a duba a bincika domin bai kamata mutum ya rinka jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba. Inda kuma yana nufin eh. ciwo kamar gaɓoɓinsu ne kowane lokaci suna ciwo. mu ba san shekaru malamin ba wani ce in ka so manyanta gaɓoɓinka mm. wani lokaci wani suka yi ta ciwo wani lokaci to wannan duk manyanta ne. To kamar dai yadda ya rubuto wasiƙa in ya je gun likitan shi ya mai bayani hakan za a duba shi. Eh za a duba domin bai kamata jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba hajiya. To Allah ya sawaƙe. Amin. Malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce wai me yasa ne a wasu lokuta cikin mutum ke ruɗewa? A waɗansu? Eh ciki ya ruɗe. To abin da ke sa cikin mutum ya ruɗe yawanci shine ah, wani abu da ka ci bai dace da jikinka ba. cikin naka inda abin da ka ci ko ka sha bai dace jikinka ba to wannan dole yana sa cikin mutum ya rude baya ga haka akwai wani abin da ke kawo wannan matsala yawanci abin da ke kawo rude ban banda wannan kuma akwai waɗansu abubuwa da mutum ya ci yadda ba cikin bai yakan sa ciwon kuma abubuwan wani lokaci zaka mutum za su dawo ta mance su eh to wani lokaci ko kaman irin kaman kumallo yadda ake kiran su zai dawo ta kaman zai fito to duk waɗannan wani lokaci a ɗan ciwon ciwon ciki da ke kawo wannan so dole a ji a bincika in an bincika diyan an ci sa eh, za a bada magani eh za a iya ba shi magani yau eh. to tambayar shi ta ƙarshe wai me ke kawo ciwon taɓin hankalin kwakwalwa ne to akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon taɓin kwakwalwa waɗansu mutane suna gada sai ga mutum kawai kanshi ya ruɗe kamar ya haukace ana gado eh ana iya gadon wannan inda ya kamar a cikin ka ko iya ko kakannin ka wannan lokaci ana gadon su wani lokaci wadansu mutane suke wani hatsari ne yanda ya tabi kwakwalwar ko kuma wani abu ya buge mm. kansa sai ga kansa ya juye kuma waɗansu mutane waɗansu abubuwa da suke sha kin sa akwai maguna wadansu waɗansu da mutane ke sha kan juya hankalin su. ko kamar maganin maganin da aka baka don jinyan wata cuta? eh to eh kamar yanzu kin san akwai wadansu mutane waɗanda suka sha akwai wadansu irin magunguna da masu ƙarfi sosai in ka sha kana akan ba mutum sha kaɗan ne domin waɗan lokaci wani irin tsananin ciwon jiki da sauransu ko an maka an maka aiki ana ba mutum amma mutum don ya shan su to wani lokaci kuma yana sai ya taɓa kwakwalwar mutum eh to kuma akwai wasu mutane da suke shan irin magunguna ƙwayoyi kaɗan na kai barka da haka kana shan su in baka yi hankali ba yana iya jiwo da kanka kwayoyi masu kusa da hankali eh to to eh. Eh, cewa iwai akwai magani eh to kamar in dai kamar irin wanda aka gari akwai magungunan da ake ba mutane yadda zai rage tsananin ciwon kuma zai sa mutum ya rinka abubuwan da ya kamata amma dole mutum ya rinka shan maganin nan kowane lokaci amma dole sai an ji an yi gwaje-gwaje a tabbatar wani irin me yasa kwakwalwa ta juye to kamar aka tabbatar me yasa ta juye to eh. akwai magungunan za a iya bayarwa da ya taimaka to in aka akwai to akwai ciwon kwakwalwan da ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba eh a ko su waɗansu suke tsanani da yawa sai dai kawai sai kuma ikon Allah eh amma yawanci ana iya warkar da mutum to Allah ya sawaƙe amin amin to yanzu bari mu leƙa makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar to mun samu wasiƙa daga wajen Zakari Salifu a can gidan Runji jamhuriyar Nijar to to Allah sa ka fahimci wannan ciwon yace wai me ke haddasa tarin ƙashi tarin kashi eh. wannan ma hajjaba wannan tarin kashi haka dai to ko ni ce ban gane rubutun ba amma haka dai ya rubuta to wannan ban san wannan ciwon ba hajiya sai dai mu bincike to a to malam ina fatan malam zakari salifu a can gidan rumji jamhuriyar Nijar in kana sauraron mu a wannan lokaci ba likita bai fahimci cutar ba ko kuma ni ne ban gane abin da ka rubuta ba ko Allah ka sake rubuto ma wannan filin in kai bayanin yadda ake ji kila likita zai baka ansa ko ba haka ba likita gaskiya ne a <laughs> ah, to shi yasa na ce ina ganin kamar ko kila kai za ka gane a wannan ban gane wani ma hajiya <laughs> to to tambaya ta gaba ta fito ne daga wajen malam gambo barau a can fitiskum to to mun sha dai yawan mun sha ansa wannan tambaya a baya to ya ce me yasa wasu mata ke haduwa da matsalar yin bari ne to bari akwai daliloli da yawa da ke sa mace ta yi bari na farko wani lokaci yadda ake awon jinjirin in tana tana juna biyu din to bata ringa zuwa ana awo ba kuma ba ta cin abubuwan da ya kamata to wani lokaci wannan bai cika faruwa da yawa wannan yana iya faruwa sai ta iya bari waɗansu kuma matan yadda Allah ya halarci mahaifin bai iya rike ɗaya yadda ya kamata kamar nan kasashen wani lokaci mace na bari da yawa za a je a ɗunki mahaifar sai ɗan ya ƙosa kafin a buɗe shi wato irin wa'annan matan duk lokacin da suka yi ciki sai su yi bari bari to nan kasa wani lokaci an je an ɗinke mahaifar bayan inda tana juna biyu din sai a je a ɗinke mahaifar to kuma za a ce kada ta rinka aiki mai wahala da yawa wurin ce ta rinka kwantawa kowane lokaci to kafin ɗan in kamar cikin ya kamar wata takwas ko takwas da rabi sai a buɗe to in aka yi sa za ta haihu ko kuma waɗansu kawai akwai wani abu da kuma wani lokaci ake kira antigen wani lokaci shi abubuwan da ke namijin namijin nata da ita nata ba ta haɗuwa wanda ake to ba su dace ba kenan ba su dace ba kenan to wani lokaci in wannan bai datu ba to kowane lokaci za ta yi ta bari to nan kuma sai kuma ikon Allah to kamar wannan antigen din da kace din in aka gano shine din ana iya bada magani ko ko ba za a iya yin komai ba wani lokacin aka gane da wuri akwai abubuwan da ilimin kimiyya ke har yanzu ne ana bincike amma wannan wani lokaci da wuya a gyara wannan to kuma wadansu matan kawai kawai ba ma ba wani dalili kawai sai su yi bari ikon Allah ba ikon Allah kawai To duk ka ma ba da ansa a tun da ka ce akan je a gyara don ya ce wani mataki ake ɗauka domin magance wannan matsalar. To, eh, to, kuma banda wannan kuma akwai wasu mata hajiya waɗanda in suka yi juna biyu din sai ga kamar suna da kamar ciwon sukari shi kuma wannan ya tsanani in ba a gane ba yana iya kawo bari. Oh, sai ya sa mutum ya mace ta yi bari. Eh, ko kuma ta haifi ɗan yanda ba a raye yake ba. A'a. To a saboda eh. haka in an gane sai a je a ba mata mace magani kenan. Eh magani waɗansu kuma za a kama hawan jini ne ya yi tsanani. To shi ma wannan dole inda aka ga mace tana da ciki tana to dole ita ma a je a kai ta likita in aka bata magani za ta iya haihuwa yadda ya kamata amma dole a je a bata magani zai taimaka. Zuwa awo din da yana da muhimmanci. Eh shi yasa a kowane lokaci muke mutane magana muke cewa da Allah a rinka zuwa a yi awo din nan. Mm. Domin aka yi awo din nan ana gane duk wani abu da zai faru. kuma aka yi sa'a kuma da ikon Allah sai ga komai ya tafi daidai to to Allah ya sa amin amin to likita wasiƙa mu ta karshe ta fito ne daga wajen bala na yashi to ya ce wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka a lokacin da ake fama da sanyi sosai domin rigakafin kamuwa da wata cuta musamman lokacin hunturu? To lokacin hunturu dai mutum ya kamata in za ka fita lokacin irin kura din da ya kamata in akwai abin da za ka iya ko rufe ka ko hancinka yadda ba rinka shakansa da yawa ba to wani yana taimaka ko kuma wani lokaci in dai ba dole ya kamata ka rinka fita inda in kaman kuran yayi yawa lokacin hunturu din nan mm. yanzu akwai wani lokaci za ka ga kaman hadarin iska ne To, amma kuma ya shi ne. Dole mutum ya zauna a ɗaki kada ya fita. To, amma in kana rufe bakin ka da saura kuma kana kana haka haka ba abin da zai samu mutum kuma mutum ya rinka cin abin da ya abinci mai amfani wanda ke gina jiki duk waɗannan na taimakawa. To, Allah ya sa a dace. Amin, amin. To, likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin

تدعي لي يا أنا